Jama'a barkanku da warhaka ga takaitattun labaran duniya da wasanni daga nan BBC. rundunar 'yan sandan najeriya ta cike hudu daga cikin indiya wanda suka kulle ma'aikatansu kusan 300 a kamfanin shinkafa da ke kano dukkanin kasashen afirka yanzu na da dakunan gwaje-gwajen cutar corona amma hukumar lafiya ta duniya ta ce nahiyar na bukatar karin kayan aiki da na kariya to shin ya asibitocin indiya ke fama da marasa lafiyar cutar corona an baiwa bbc dama ta musamman ta shiga wani ɗakin masu fama da cutar da ke wani asibiti a birnin mumbai rundunar 'yan sandan najeriya ta cike hudu daga cikin indiya wanda suka kulle ma'aikatansu kusan 300 a wani kamfanin shinkafa da ke kano ranar litinin da aka ceto mutanen daga kamfanin na shinkafa bayan da suka yi korafin cewa kamfanin ya rufe su tsawon watanni uku tare da tilasta musu yin aiki a cikin mummunan yanayi ga rahoton khalifa dokaji daga kanan a sanarwar da rundunar 'yan sandan jihar ta kano ta aike wa bbc kakakinta dsp haruna kyawa ya ce bayan samun koken kungiyar kare haƙƙin biladama ta global community for human rights network sun je wannan kamfani kuma sun iske leburori 126 da suka shafe tsohon watanni uku a rufe ya kara da cewa bisa haka ne suka kama jami'an kamfanin hudu inda a yanzu ake ci gaba da gudanar da bincike kamar yadda kuke gani duk da rundunar 'yan sanda ta jihar kano ta ba da umarni ko ta kama wasu daga cikin manya-manya da suke cikin wannan kamfani har ka yanzu wannan kamfani na ci gaba da gudanar da ayyukansa wanda kuma haka ya jawo wasu daga cikinsu suka shaida mana yadda zamansu ya kasance a cikin wannan killacewa da aka yi musu ba bisa ka'ida ba wurin kwana ba mai kyau sannan ba kula da lafiya sannan kuma ba zuwa ganin iyali da iyaye da 'yan uwa sannan kuma ba a kula da mu bangaren abinci ba kuma a bamu mu kuɗin abinci yadda ya kamata kuma ba a bamu a kan lokaci na yi kokarin jin ta bakin kamfanin na popular rice mills amma jami'ansa sun ce sai a nan gaba za su yi magana sai dai kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam irin su global community for human rights network da ke bibiyar wannan batu sun ce za su yi iyakar kokarin su don ganin kamfanin bai sallami waɗanda suka yi irin wannan koke ba tare da sa ido kan bincike da 'yan sanda ke gudanarwa wannan ɗaya mun yi magana kan cewa waɗannan yaran da suka yi korafi ko kuma wanda suke cikin kamfanin ba kori ko mutum ɗaya ba idan an kori mutum ɗaya to kamar abu ya dawo baya ne gaba ɗaya sannan kuma waɗanda aka sallama a bayan mutum talatin a dawo da su tun da ba kan su aka sallame su ba sannan kuma muna magana kan kula da lafiyarsu duk wani abin da yake na lafiya a tanada musu a ajiye musu domin su sami 'yancin samun lafiya a wannan kamfanin. A yanzu dai masu koken suna jira ne su ga yadda za ta kaya a binciken na 'yan sanda. Khalifa Shehu Dokaji, BBC Hausa daga Kano a Najeriya. To za ku iya samun wasu bayanai kan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet wato bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayanku na salula. Yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. Ana kidaya ƙuri'u a Malawi bayan zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a ranar Talata. tun asali an ayyana shugaba peter mutharika a matsayin wanda aka sake zaba amma shaidar arin gizon ƙuri'u sun sa alkalai soke sakamakon zaben da kuma ba da umarnin yin sabo ba a sa ran samun sakamakon zaben yanzu wani bincike a pakistan kuwa ya ɗora alhakin kuskure na ɗan adam ga hadarin jirgin saman da ya auku wanda ya kashe mutum 97 a watan da ya gabata kenan ministan kula da zirga-zirgar jiragen saman kasar ya ce matukin jirgin na airbus 320 da kuma mai baiwa jirgin saman hannu sun gaza bin ƙa'idojin da ya kamata ya ce babu wata matsala tattare da jirgin hukumar lafiya ta duniya ta ce yanzu ana da ɗakunan gwaje-gwajen cutar corona a faɗin nahiyar afirka shugaban hukumar ta who tedros ghebreyesus ya ce a lokacin da annobar ta suma wasu wato gwammai ne kawai daga cikin kasashen afirka suke iya yin gwajin amma ya gargadin cewa yawan masu dauke da cutar yanzu na karuwa cikin sauri sannan ana buƙatar ƙarin kayan aikin kariya da kuma ɗakunan gwaje-gwajen a wato cikin gaggawa kenan kashi ɗaya bisa biyar na ƙasashen afirka ne kawai ke da cikakkun shirye-shirye na kiyaye ma'aikatan lafiyar su to bari mu kalli alƙalman baya-bayan nan daga afirkar akwai mutum sama da 325 da aka tabbatar na ɗauke da cutar mutum dubu takwas da ɗari biyar kuma sun riga mu gidan gaskiya a waje guda kuma wata kungiyar agaji ta duniya na gargaɗin cewa ba a bada rahoton yawan matan da suka kamu a ƙasashen da suke fama da rikici yadda ya kamata international rescue committee na fargabar cewa an mance da mata a ƙasashen somalia da yemen da kuma afghanistan daga tsare-tsaren yin gwaji ƙungiyar ta ce waɗannan ƙasashe fiye da kashi 70 cikin 100 na masu cutar corona a maza ne. kungiyar ta ce babu hankali a cikin wannan lamari ganin cewa mata sun fi mazan yin aikace-aikacen da zai sa su kamu da cutar to akwai mutum sama da 400 kuma da ke dauke da cutar corona a kasar india wanda shine adadi na hudu mafi girma a duniya cutar dai ta fi yin muni ne a birnin mumbai inda ake da kusan mutum dubu saba'in da ke dauke da cutar kawo yanzu an dai samar da gadaje na wucin gadi amma asibitin bicin birnin sun cika sun batse da marasa lafiya an baiwa bbc dama ta musamman ta shiga bangaren kula da marasa lafiya na gaggawa a asibitin gwamnati na king edward memorial da ke tsakiyar birnin na mumbai ga rahoton muhammad anur muhammad sautin gwagwarmaya ko a mutu ko a rai kenan na na'urar taimaka mara lafiyar da ya galabaita yin numfashi birnin mumbai na da mutane kusan dubu saba'in da suka kamu da cutar corona ana yi wa wasu magani a nan asibitin tunawa da sarki edward ɗaya daga cikin asibitocin da suka fi girma na jihar an ba mu dama ta musamman don shiga sashen jinyar waɗanda suka galabaita nan ake kira ɗakin saka kayan aiki likita simriti bafayet ware ta zagaya da mu shekara goma tana aiki a nan to amma watanni uku da suka wuce sun kasance mafiya wahala a gare ta dole mu yi tunani mu kuma ɗauki shawara akan majiyatan da ke cikin mawuyacin hali kwarai da gaske don haka za ka ga ƙalubale mai girma abu ne mai gajiyarwa ta fuskar tunani da kuma jiki nan ne sashen jinyar masu fama da matsanancin ciwo a tsakiyar mumbai abin da muke ji daga likitoci a nan shine masu fama da cutar corona kashi goma sha biyar zuwa ashirin cikin ɗari na buƙatar gadon kulawar gaggawa daga cikin adadin kashi uku cikin ɗari daga ƙarshe ke mutuwa waɗannan ne kashi goma sha biyar cikin ɗarin da ke ɗauke da matsanantan alamun cutar ɗakin ya kasance a tsanake kuma tsit yayin da 'yan wake cikin kulle majinyata sun kasance su kaɗai a sashen parents patients उनको ये तक पता yan uwan majiyatan ba za su iya zuwa nan ba ba su ma san ainihin halin da yan uwansu ke ciki a sashen kulawa na musamman ba wannan na ƙarasa matsananciyar damuwa ga dukkan majiyatan da mu kanmu saboda muna ganawa da majiyatan a kowace rana mun zama tamkar makusantan da za su tuntuɓa. To amma ba kawai majinyata da ke dauke da kwayar cutar ba, Dr. faye da iyalinta su tara hada da 'yan biyunta masu shekara daya duk sun kamu da cutar. A lokacin gwaji ne na san na harbu lokacin da aka tuntuɓi waɗanda na yi mu'amala da su shine na san cewar ɗaukacin iyalina sun kamu da cutar. Da yarda Allah baki ɗayanmu mun samu alamomin cutar marasa wahalarwa kuma mun warke daga cutar. likitoci da yawa sun yi faman iya jurewa a wani sashe na wannan asibiti dai tare da jin lamarin ya sha musu kai da kuma karancin ma'aikata likitoci masu neman kwarewa sun ringa daukar hotunan dakunan majinyata suna kuma tura bidiyo ta kafofin intanet tun sa'o'i da yawa da suka wuce babu ma'aikatan jinya a wannan ɗakin na rasa ta yi a halin yanzu ba abin da zan iya yi kuma ba zan bari mutane su mutu akan idanuna ba an kai ƙarin ma'aikata don taimakawa likitocin tun bayan da aka fitar da wannan bidiyon to amma shugabansu ya ce yanayi irin wannan abu ne da ake fama da shi a sauran asibitocin jihar faduwar damuna kenan a mumbai hakan kuma na nufin ma'aikatan kiwon lafiya a halin yanzu na fuskantar kalubale biyu yin magani ga cutukan shekara-shekara kamar su zazzabin cizon sauro da na dange da kuma yaƙi da cutar corona. To Liverpool na fatan kusantar daga kofin Premier a daren yau suna wasa da Crystal Palace yanzu haka Liverpool na da biyu Crystal Palace na nema. Idan har suka ci wasan hakan na nufin za su daga kofin idan har Manchester City bata ci wasan ta da Chelsea ko ba. Tun da farko Manchester United ta doke Sheffield United da ci uku da nema. To karshen shirin kenan gabaki ɗayan sa madadin kowa da kowa. Ibrahim mijin yau ne ke cewa mu kwana lafiya daga nan London.